Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa matashiyar nan mai suna Amira rasuwa. Amira wacce Allah ya yi mata rasuwa. Wata budurwa mai suna Amira a unguwar Ayagi da ke jihar Kano tare su ana saura sati biyu a ɗaura aurenta. Kamar yadda kuke gani dai wannan su ne kayan laifin da ta sanar a shafinta na sada zumunta. wanda ta sanar da bikin nata cewa saura sati biyu a yau mun samu rahoton a shafin rariya da ke dandalin facebook kamar yadda kuke gani wanda suka wallafa labarin rasuwarta hakika wannan labari ya taɓa mutane da dama musamman ma mabiya shafin wannan budurwa inda suka shiga yi mata addu'o'in ubangiji allah ya ji kanta ubangiji allah ya gafarta mata Ubangiji Allah ya sa a ɗaura auren nan nata a aljanna fitausi shi kuma wannan saurayi nata, Ubangiji Allah ya ba shi haƙurin jure wannan rashi da ya yi, Ubangiji Allah ya fito masa da wata wacce ta fita alkhairi amin summa amin.